الله العزيز الوهاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بفضله يفتح للمستغفرين الأبواب وبرحمته يسر للسائبين الأسباب والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله كلنا مذنبون مخطئون نقبل على الله تارة وندبر أخرى ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون راه الترمذي وحسنه الألباني حياتنا كلها تدور على مقاومة الذنوب ومدافعتها ولو لم نكن كذلك لذهب الله بنا وأتى بغيرنا ليذنبوا فيستغفر فيغفر له إذا الفرق بين الناس ليس في السلامة من الذنوب بل في حالهم وتعاملهم معها فالذنوب كالأمراض منها المرض العارض ومنها الشديد ومنها المؤمن الذي يحتاج لعلاج قوي وتوبة نصوح من المهم أن يشخص الإنسان حالته ويضع المشكلة في حجمها الحقيقي حتى يعرف إلى جهة يقوم بين الله ثم المسيو إذا تسأر بإلا إلا أو أن بصلاة إلى أبو هريرة رضي الله عنه أو أن جمعة تشاء كل وقت رجب شكرا تدبو خير دليل دون ثلاثين سياء كما إذا تسأر جمعة تسأر إلا بيو دبو سأر إلا بيو الذي أكل سسين أكل تاريخ المسلمين وليا تسبت بأن wanda shine mai gafara zunubi ne tabbattu ba kira da aminci su da salati su tabbata ga manzo rahama muhammadu dan abdullah wanda ya fi kowa yawan tuba da kankan da kai ga allah sarki mai gafara ya ku bayan allah kumuli ba ma'asumi ne ba daga yin laifi babba ko karami haka kuma bai wuce ya faɗa cikin wani tarko ba na shedan ko wani rami na son zuciya رضو الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي قوان إلى أدم ليه ونكره ما هو فيها الغير إذا كما تكرى قري سوني وانا الدين سوى سفر الله تبارك وتعالى كتن جيوة سمع غافرة ذكر بسوبة با كتب بسوى حرف أنت هما في الليل كما سنع توبا سنع الله يغافر كانت يسا منذ الله صلى الله عليه وسلم يكتب hakika da ake ba ku yin zunubi da sai Allah ya tafi da ku ya kawo su masu yin zunubi suna tuba sai Allah yana gafarta musu ku sani cewa ya ku bayan Allah ba wani bala'i da ya suka saukan ma jama'a ba ce saboda zunubi su ne kuma Allah bai dauki bala'i sai da ya tuba don haka tabaraka ta ala yake kiran mu gabaki ɗaya zuwa ga ya tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun كما الله تعالى يقول إذا مروا الحج زي من أقابرة زي كما تبنوا فإن كتاب من يعمل سوءا أو يبذل نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما دون دي أيكة مرقم أي ويظهر الاتخان ساء فهن يجين ساقو فليروا تقابر الله وزي ترد الله مليون غفر علي مليون جد ذنبي ينادي حسن با إلا با ألاهير أكبر وقوءنا الدنيا daga cikin haɗarin zunubi akwai haramta ma mutum jin dandanon ibada da sa kuncin rayuwa da tsukewar zuciya da raunin jiki da fadawa cikin matsala da hana karɓar addu'a sai mutum ya karo kun Allah bai gani ijaba da gushewar ni'imomin Allah da mummunan ƙarshe da kuncin kabari da azabar lafiya haka kuma mai sako in ya kai wani lokaci yakan saba da shi ya daina ganin girmansa ya yi fasali da shi ya manta da girman wanda ya saba ma daga nan sai a yi masa istidraji kwatsam sai mutuwa ta dace shi a yi masa mummunan dinsa zulubi duka aiki shi ne kuma alkawari ne da karkar rantsuwa da Allah mahalicci cewa sai ya halaka 'yan adam gaba ɗaya hanyar sako sai fa wanda Allah ya yi masa gaban kansa ba cikin rahama Allah da ya shar'anta mana in ba don mu kubace daga igiyar keɗan mu koma wurin mahalicin kuma Allah ta tabaraka ta'ala na murna da bawansa idan ya tuba da yadda murnar wanda kishirwa za ta halaka a je sai ya tsinci abin hawansa da ruwansa ya yi tsalle yana tumanin yana murna har ya yi tuntukan harke wajen gode ma Allah wannan na nuna mana yadda Allah ke son bayansa da kuma yadda yake jin tausayin su yi nazarin wannan aya da kyau inda buwayen sarki Allah ke cewa a cikin kisar asabul ukhdur wanda suka yi mummunai mummunan kisa ta hanyar azabta su da wuta haka sujjar ba wani dalili sai don suna kiran Allah ga abin da Allah yake game da su إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريم. لن يتجيبوا من اي مزال ماذا كما سكت اين توبة وباب الشكة لا سكة من عذاب جهنم ولا سكة من عذاب الجهنم وأن الفضائل تليس فتشي متى ليكتب تعني الحذف لدى سوء الشيء متى أما ذا الله تعالى ينعلونا متعيش شيطان أكتب الناس دبارون yakan su wasu mutane idan ya gaba makawa za su tuba sai ya kawata musu wani zunubin wanda zai nuna musu ya fi sauki ko wanda sun fi iya yin shi ko sun fi samun ikon yin salamun lafiya ko don shi aka fi a yankin su ko don shi ne irin aikin abokan mutum wanda ya tuba don Allah ba zai canza sakon da ya bari da wani ba sai dai ya bar shi gaba ɗaya don neman ya Allah da samun sakamakon ya ku bayin Allah tuba yana da sarauta waɗanda suka haɗa da jiya da yau da kuma gobe jiya ka yi da sani zunubin da kare ka gabatar yau ka dakatar da yin zunubi nan take gobe idan kana da karfan niyya tsakani da Allah ta ba za ka sake aikata wannan zunubin ba idan kuma alhaji na ɗan adam ya rataya a wuyansa wajibi ne ya sauke ta hanyar mayar da kayan da aka yi zalunci su ko ba da damar mutum ya fidda haƙƙinsa ko a nemi abuwarsa ko wanda ya tuta ma iyalinsa ta hanyar ana su alhajinsu to idan ya tuba dole ne ya ba su alhajin nan haka kuma ya ku bayan Allah kuma yana da wasu ƙa'idodi da yawa da mummunan da su na farko yin tuba don Allah ba don wasu manufa ba ko don kasawa ga sako ko don rashin abin da zai sa a yi sako wanda ya bar sako misali don tsaron mutuncin sa idon jama'a to ba za a rubuta masa ladar tuba ba wanda ya bar zina don gudun kamuwa da miyagun surotoci ba za a rubuta masa ya yi zina ba amma kun ba zai samu ladar ba don Allah haka wanda ya ƙi kasar cin hanci don kai ya ɓata sunansa ko don gudun ya faɗa hannun hukumomin kula da masu kare tattalin arziki to bale wanda ya bar shan don likita ya hana shi ko don baya da abin sayinta ko kuma mawaƙin da ke zagin mutane ko yake yin alfasha sai ya daina don an daina saurarensa ko don ya yi tsufa ko ciwon da baya iya amma ba duka waɗannan ya fi jama'a da sani suna faɗe tuba a cikin wannan hali هل يمين نداما أزوتي أكل أبن دي الجبادة دزين كيون أبن السكاريكات كعيكا كيسا منذ الله صلى الله عليه وسلم تكوى الندم توبة توبة شيني إلا نسل أبو نبي زدت وتتوبة واجبيني درجة من جنكيري سنة بسنة يصلوك سنة بسوها ذات الاسكيجي بقى كركة تسيقه بيزا التوبة idan alkiyama karama ko babba ta tsaya ga mutum to babu sauran tuba na uku dole ne wanda ya tuba ya ji munin abin da ya bari na sako kar ya rika tunowa da sakonsa na baya yana jin daɗi watakila ma har yana fatan ina ma zai sake wanda ya wannan bai tuba ba na hudu mai tuba yana da kyau kada ya amince da cewa kawai ya tuba a'a ya rinka tuna ya yi mai kuma yana neman afuwar Allah ya sani ba ko ya kamu ko tukun wannan zai sa mutum ya rinka ibada don neman kafara tunda Allah ta'ala ya ce inna alhasanatu yudhibna sayyi'at lalle ayyukan lada na goge na zunubi na biyar wanda ya tuba daga wani laifi na alhakin Allah dole ya tashi tsaye wajen ba da wannan alhaki kamar wanda bai bayar da zakar dukiyarsa ba idan ya tuba dole ne ya fi da hakkin Allah ya ba shi na shida idan mutum ya tuba yana da kyau ya bi duk hanyoyin da za su hana shi koma masa idan yana kusa da wurin sabon ne to ya canza wuri in ko yana tare da masu saƙo ne to ya canza abokai in yana tare da ababen da ke jefa kamar sabon ne ya talafa su ya rabu da su don kasu sa ya kwance su ba da yawa wanda ya tuba daga zina misali amma ta hanyar hotunan da ya ajiye na abokan shagancinsa ko karanta wasu wasiƙunsu na soyayya ko saurari wasu waƙoƙi wanda suke saurari a tare can da da wannan sai ya sa ya su ba ga aka dole ne mutum ke duk matakan da ke hana shi komawa baya daga cikinsu har da canza abokai ya samu wasu na kirki da za su taimaka masa kan istiqama na bakwai daga cikin abin da zai bayyana kyawun tuban mutum ya yi kokarin mai ayyukansa na banna da wasu ayyuka na alheri jikin da aka riga aka gina shi da haram sai a yi kokari a sa shi tsawar Allah gurgurin iko kudin da aka tara ta hanyoyi barkatai da ya ci halar ya ci haram sai a yi kokarin a sarrafa hanyoyin da suke yi da ubangiji ma ya ku bayan Allah akwai da yawa waɗanda ke son tuba amma ke ɗaya kan jefa masu tambayoyi da miye kanyi wani zai ce ko na tuba Allah bai kasa. don bai ga shi ko Allah ya kira mu ga tuba kuma ya yi mana alƙawarin zai karɓa wani kuma sai shi ɗaya gwada musu girman su dan fashi ne ya kashe mutane masu yawa ya kwashe dukiyoyi ba iyaka barawo ne da bai iya kimanta abin da ya sata mazinaci ne ya ɓata 'yan mata ba su je tafuwa ko ya ko ɗan luwaɗi ne ya ɓata ba samari ibadiya ko ya ci amanin mutane iri iri da dai sauransu wannan bai ana yin tuba ga wanda ya san girma rahama Allah da yadda Allah yake son mai wani kuma shaɗan yakan ce masa ya za ka yi da abokanka amsar da ya kamata a ba shi ɗan a nan ita ce Allah na fito ko abokaina wanda ya fi wannan haɗari da wahala shi ne wanda ya aikata wasu miyagun ayyuka da ayi ko din a kullum shi ɗan zai rinka masa barazana da cewa idan ka duba abokan suka tona filin ka ba sanin wanda ya sa yahudawa a kullum suke kokarin su aukar da shugabanninmu cikin ma'asi idan sun je garuruwan kuma suna kokarin ta kowace hanya su yi rikodin ɗinsu zai ta kama a nan gaba kar a amince da suna da hanyoyi na zamani masu yar kuɓu cewa ya Allah kai mana kariya wanda ya fada a wannan sako kuma kar ya fata tuba makiyansa rundunar shekar ne kawai nan take Allah zai wasu ne ka tuna cewa Allah yana son masu tuba kuma yana tare da su wanda shi ne abin da ya faru ga Martin ibn Abi Bakr al-Ganawi sahabin da ya rinka ɗauko raunanan musulmi daga Makka yana su lokacin jinsu yana taimaka musu na yin hijira sannan sai ya fata hannun tsohuwar karuwar ta jahiliya ko da ta ji muryar ta cikin dare ta ce kamar ma da yake ne sai ga ta dazu sai ku ta fara ihu ta ce ku zo gashi amma cikin taimakon Allah sai Allah ya rufe idanunsu gaba ɗaya wata karama ta bayyana gashi bayyana a gaban amma ba su gane Ayyata ai ya samu ya kukutar da wannan bawan Allah da ya zo ya ke da shi To idan ya zama dole ka fito fili ka ce na yi an hito da rikoda an hito da kasar an fita hotuna ta kai ne kai yau ka ce eh na yi amma yanzu na tuba na koma ga Allah sai ne kunye duniya ta kai hadari ko kunya lahira wani kuma ɗan zai ce masa to kai da kinka ai haƙƙi ne Allah ya sami, shi da haka in ka tuba dole ne a jefe ka ko a kace maka hannu tun da ka yi sata ko a yi maka bulala tun da ka yi kadar wani mutum ya taɓa yi ya tuba daga sata sai tambayi limamin masallacin fiye sai ce mai eto eh, Allah na kafa tuban a matsayin yanke ma hannu za ka ce barawa yanke ta ya fata subhanallah ba kowane mai bada sallah ko mai kiran sallah ko mai wa'azi yanka mata hawa tambaya ya fatawa ba irin waɗannan ba ta garin malamai da limamai sannan su tafi gyaran cewa wani kuma ya tuba amma kullum sai ke ɗaya ɓata masa rayuwa yana suna masa abin da ya can baya zai ya sa cikin damuwa idan ka ji haka to ka sani tubanka ya yi kyau kenan domin da na sani shi ne wani yana son ya tuba daga zunubi amma bai iya barin wani na daban sai ka ɗaya nuna masa ta ai gara ka haƙura ai har sai sadda za ka iya barin sako gaba ki daya wani shi kuma ya tuba amma kuma shi ɗan yarin jaye sai ya sake komawa to daga nan sai ki ɗaya rinka gwada masa ai ka tuba gare ka bai yiwa domin kamar yan ne kake da ubangiji yau ka tuba gobe ka tasuwa za ka ka fata tuban kawai duka waɗannan hanyoyi ne da ke ɗan yake bi domin ya fi galaba a kan mu ya hana mai tuba wajibi ne mu tuba tun gabanin a ta maka tabu daga kai tuba a lokacin da Allah yake cewa wa hila bainahum wa bain ma yastahun kama fu'ila bi ashya'in min qabl innahum kanu fi shakkin murib Allah yake wa bainahum wa bain ma yastahun lokacin da mutuwa ta zo an sha ce tsakanin da abin da suke sha'awa idan ko mutuwa ta zo mutum ba abin da ke sha'awa to a wani lokaci a sha makance كما قلت الأشياء من قبل لابد أكيدا كان أنت إليه الجنبايا إنهم كانوا في شك مريد أيضا في السفر جسنا في شك يا أبو باين الله أقول أول لك يقال مدرب التين يقال زما حتى لي بلي أما توقف مدرب إلى الصوت درجة جدا وإنت كان مدرب كان عليه بقومي نكتي لكم جاء جواء أكرك جنسا ما لم يسكتي لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار جدي جدي لي يا رويت شو عم تسمع ليه دي أما بين جنتا ليدي بيجي ما إنما نشوفه سنة بيكرن سنة أنا يوسف أنا نشوفه وبروا يجيبوا يجيبوا إنسنا كاروا نسك كبيرو كذا ينسى كمال الإنسان لنور الدنيا في إرجال الإنسان وأن الناس اللي بيقارن ما حد حتى كم تعبون الأرض مولي إذا أكا بينا أبدا الله يكفر هم مسلم اللي يكفوا أأسر فيه وما الله يرفع سيزوغ في لينا سولة حكا دول اللي يكلا سفا النفسة لنا القوى كانت الجماعة يفهم السفا الشعور شما أنه نظلم بسا ينا تارا متجلم ينا تارا متجلم zulubi kamar ciro ne mataki-mataki ne akwai wanda ke bukatar ɗan ƙwayoyin kaɗan sai ya ba da baya akwai mai bukatar kulawar likitoci da shawarwari da nacewa ga shan magani wani ciwon sai an yi tiyata an tsere an cire kowane ɗan adam yana da wani nau'i na nai ko wata kasa wanda yake fama da shi sai dai wani in yayi laifi nan take a karaya ya fara karguwa da jinsa na kansa a kan sanin yayi laifi wani kuma an murna yake ya samu sa'a biyan bukatar wani na tunanin bari wani bai wani na rufa rufa da zunubin sai na koyewa wani ko hasira yake yana bayyana abin da yake daga nan za mu gane nisan wasu daga yin tuba ya fi na wasu akwai wani bawan Allah daga cikin sahabbai ana kiransa Abu Yusuf al-Ansari yana sai da dabino sai wata boyar Allah ta zo sai matan wani soja ce wanda ya je jihadi sai mata ta bashi shawa sai mata dabara ya fito wannan dabino in kira ko ne kisa akwai cikin gida shi kuma ba ya da mata a cikin gida sai bai Allah ta shiga sai ya gida ya sa irin ya gudu dan take da dabara ne ya rungule ta ya sumbance ta ya ji daɗi da ita amma bai sadu da ita irin saduwar iyali nan take sai yanayin ya canza sai ya fara nadama hankalin sai ya tashi sai ya samu sai na abubakar yake kai babban aminin manzon Allah ka ba da shawara na fahimta ya yi ka ji ka ji abin da na yi baka yake ka je ka rufa wa kanka asiri ka tuba ya koma gida bakin ciki na damunsa zuciyarsa na konuwa sai ya sace cewa sai wurin sai na umar yadda ka taimaka min da fatawa ka ji ka ji abin da Allah Umar ya bashi an sa irin wanda sai na Abubakar ya bashi ya koma gida dare yayi ya kasa bacci aka waye gari yana mulmule mulmule yana kuka yana roƙon Allah ya masa mafita game da wannan lamari wayuwar gari a subahin faris sai ga gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake manzo Allah ka cece ni ka yanke ni hukuncin Allah من كاد كاد ابن الحي وزعل ثلاث من سمع بنتي مطبع سيد الله تبارك وتعالى يتكد سوى وأقم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين الله تعالى يتكد حين صلى الله عليه وسلم حين السندري أيك الله نسوى قوة نزل بي وأنه وأبيني كما سوى أسوى ya buga kirje manzo Allah ni ɗaya da wata aya ko har da sauran jama'a yace duk duniya kowa wannan aya ta ta to kaga mutumin da ya irin wannan laifi amma ya kasa bacci bai ɗaya da wanda zai je ya yi tashanci barkatai amma kuma ya zo ya kwana har da hankali duk da sallah asuba ya kasa kada mu yi tsammani ya ku bayan Allah cewa ‘yan tata ne kawai za su tuba ko ɓarayi ne za su tuba ko fitattun masu laifi cikin al'umma mutane kirki ba da bukatar su ba waliyai da annabawa da kowa ma yana bukatar su yasa Allah ta'ala ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya ya ku mu'minai ko da za ku samu rahama kuma duk wanda bai tuba bai san yana cikin azzalumai wanda Allah ya ce wa man lam yatub fa ulaika hum zalimun duk wanda bai tuba ba yana cikin azzalumai ya ku bayan Allah akwai wani zunubi mai haɗari da ya fito a cikin hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya hana masu yin ba. wani irin zunubi ne ya kai matuƙa ga zama haɗari kuma ya waje ba mu san shi wannan zunubi shi ne bid'a ka duba kitabun sunna na ibnu abi asif da kuma silsilatul hadith sahiha na al-imam al-albani hadisi na dubu ɗaya da ɗari shida da dan bid'a shine wanda yake bari umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gangan don bin ra'ayin wani ko ra'ayin cikin kansa alhali ko Allah ta'ala na cewa فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ما تكوشي umarnin manzo Allah bai haddara kada fitina ta same su ko wata azaba mai rafi ta kama wannan shine ma'anar cewa da Allah ta'ala yi ya ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum bih واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تشعرون يقول السليماني وكرق كرا الله لكرا منذوب اذا من كرا كنت في رايبه اذا يا كرا كنت أبيت في رايبه كسامي اذا بكو بين منذوب الله با وذاك كما لو كان ده الله زي كما كان شيء يوم كنا في السوبة أما با كنين وكو سني ذوك الله كتبتوك يا كوباين الله كسامي الله يسوى الإيمان السوبة sabanin yadda yake al'ummomin da suka gabace waɗanda tuban ɗayansu su shine ya kake kansa iyakacin tuban mu al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi sallam mu yi da na sani musurmu ya musurmu ya kasa muna masu ba Allah hakuri kuma mu sani cewa duk wanda ya tubar mu Allah daga wani zulubi to manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya sunna ta masa yin alwala da na nafila raka'a biyu a cikin nutsuwa domin cikon tsarkinsa da neman gafarar ubangiji yana da kyau kuma bayan haka ku ce istighfari da sadaka da gabatar da ayyukan alheri domin su yi masu ban sarakiya Allah ta'ala na cewa wallazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa yantajibu alladhina amanu wa amilus salihat wa yazidu min fadlihi wal kafiruna lahum adhabun shadid ya Allah ka sanya tuba ya zama kashin ayyukan mu ya Allah ka sanya alheri ya zama shi ne kamar aikin mu ya Allah ka sanya ranar haduwa تزموا إتسيران إيه فرن تتموا اللهم صل للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قريب سميع مجيب الدعوات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين ودمر اعداء المله والدين وانصر المسلمين المجاهدين المستضعفين اينما كانوا يا رب العالمين اللهم اكرم لهذه الامه امرا رشدا يؤذ فيه اهل الطاعه ويذل فيه اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر